asusun tallafin yara ta majalisar dinkin duniya ta ce a najeriya akwai yara kimanin miliyan goma da dubu ɗari biyar waɗanda ba a sa su a makaranta ba wakiliyar asusun a najeriya madan jane go ta shaida hakan a bauchi a lokacin da take ganawa da gwamnan jihar bauchi alhaji muhammad abubakar a gidan gwamnatin jihar nigeria in the global affairs i think we really need to make sure that we reduce this because It's not good for Nigeria to have so many children maybe not counted. Wannan yanayi bai kamata ba, sabili da haka za mu yi iya kokari domin rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta. How do we make Quranic education integrated? That we have the curriculum plus the Quranic, and I think the state has also been working on that. ta ce za mu duba yadda za a inganta fannin karatun arabiya da zai daidai da manhajar karatun boko. Bauchi State is one of our that we would like to, uh, that we have been working many years, that we have had a, a good relationship with all the governments. Wakiliyar UNICEF din ta ce tana daga cikin jihohin da suke ayyuka tun ba yau ba, haka za a ci gaba da gudanar da ayyuka a fannonin ilimi, kiwon lafiya, kuma tsabtar muhalli a nasu jawabin gwamnan jihar bauchi alhaji muhammad abubakar ya ce a wannan lokaci ina mai tabbatar da samun goyon baya ga dukkan shirye-shiryen da ƙungiyoyi da suke ba da tallafi at the periodic review the commitment of the bauchi state government yace ce a kowane wata za mu keɓe wani kaso a matsayin tallafi ga asusun uh, be uh, we remain true to my commitments to these fundings in the various sectors, the sectors of health, the sectors of education. Da suka hada da fannonin kiwon lafiya, ilimi da kuma inganta rayuwar al'umma. Uh, Loha Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.